امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور kuma babu wanda ya isa ya ba ku arziki idan Allah ya hana arziki ya isa gare ku kawai dai kafirai sun ci gaba da kangarewa Allah da girman kai da kin gaskiya